Sabuwar waƙar da Nura M Inuwa ya yi wa gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sanin shi da Abba Gida Gida wanda ya samu damar lashe zaben 2023 da aka gabatar a Kano. Bayan lashe zaben 2023 da Abba Kabir Yusuf ya yi a jihar Kano, Abba Kabir Yusuf ya ƙudiri yin ayyuka mabambanta da yawa kuma wanda ya ƙudiri niyyar yin su a jihar Kano. Tun daga kan rushe-rushen da injiniya abba kabir yusuf ya ɗauko a jihar kano har yanzu dai abba kabir yusuf dai mutane suna ta cece ku ce akan irin ruguze-ruguzen da abba kabir yusuf yake ta yi a jihar kano mai saurare ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin za mu sama ɗan kaɗan daga cikin wannan sabuwar wakar da nura m inuwa ya yi wa injiniya abba kabir yusuf mai saurare gaskiya wannan wakar da nura m inuwa ya yi wa abba kabir yusuf duk da dai har yanzu za mu iya cewa nura m inuwa ba kamar da ba yadda yake tashe amma a da kowa ya san nura yan inuwa a ko'ina a faɗin najeriya babu inda ba a san nura m inuwa ba don nura m inuwa ya yi mugun suna a kaf faɗin kanewood ya yi mugun suna a yanzu ne daman an ce tauraruwarka tana haskawa watan wata rana za ka dawo ƙasa a yanzu dai zan iya cewa nura m inuwa ya yi ƙasa Mai saurare ka biyo mu har zuwa dai ƙarshen wannan bidiyo muna daɗa tuna ma domin za mu sa ma ɗan kaɗan daga cikin wannan sabuwar wakar da Nura M Inuwa ya yi wa injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ka da zuwa wannan tasha mai albarka mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna rayuwa top tv Mai saurare muna roƙonka da idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan shine zai baka isa ga sababbin bidiyoyinmu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Bayan wannan sabuwar wakar da Nura M Inuwa Ewa injiniya Abba Kabir Yusuf inda ta janyo mai kimarsa da martabarsa Nura M Inuwa inda ya samu kyautar mota da kuma wasu manya-manyan kuɗaɗe inda har yanzu dai injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba wa mawaƙan Kano ya ba su wasu manya-manyan kuɗaɗe da su raba a su.